tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da tara ga watan nobamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan ne kasan na casa'in daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitabil aziz na Dr. Abdulazim bin Badawi Allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kuma a yau za mu shiga sabon littafi kitabu siya littafin da zai bayani dangane da azimomi amma kafin kai tsaye mu ci gaba da jin abin da mala ya tattaro mana a cikin wannan babi zan su mu yi shimfida da sharon fage da abin da al'imam hamid al-fikki ya faɗi dangane da ma'anan azumi a cikin yaren larabci da kuma ɗan taƙaitaccen tarihin azumin a talikin da ya yi ma kitabu siyam a cikin bulogul mara min adillatul ahkam ga abin da malam hamidul fiƙi allah madaukin sarki gafarta mashi yake cewa ya ce asiyam huwa hafsun nasi anishahawat shahawat idan aka ce siya abin da ake nufi da shi shine hapsun nafi tsare rai kun an shahawat daga abubuwa na sha'awace-sha'awace dan adam yana da sha'awanci yana da sha'awan sha yana da sha'awa iri-iri to wannan azumi yana tare ran daga sakewa akan abubuwan da suke na sha'awa ne su da dama duk abin da ya zama na sha'awa ne to yana kai rai ko zuciya zuwa ga halaka ko da yawan ci da yawan sha kadai akwai lalurori da yawa da wannan yake sabbaba ma mai yawan yin haka wafi ƙwamiha an ma'alufatiha fitam shine yayi a yaya rai daga abin da ta saba za ku fi kuwa fahimtar wannan yanzu yaro ko jariri ya saba da shan nono ko rana tsaka kawai sai ya ce an yaye shi daga wannan abin da ya saba to haka abin da ya shafi azumi mutum ya saba da rana ya ci kaza ya sha kaza ya yi abu kaza da kaza kawai lokaci ɗaya sai a ce an yaye shi daga wannan abu fitamiha an Fatiha. a yaye wannan rai daga abin da ta saba ci da rana ta saba yi da rana tun daga ɓullowar alfijir har zuwa faɗuwar rana wata adilu ha a shahawaniya da kuma ƙoƙarin daidaita irin karsashin zuciya na abin da ya shafi sha'awa su da dama ɗan adam yana da karsashin sha'awa namiji ne ko mace to azumi na daidaita wannan yanayin ta yadda ba zai sakan ma zuciyin shi abin da yake son ya yi ko da ko wannan abu ya saba ma tsari na shari'a sannan littafi aida littalabi ma fihe ha wani aimi ha an tsara waɗannan abubuwa ne domin rai na ɗan adam ko jikin ɗan adam ko zuciyan ɗan adam ya azurta kuma ya rabauta ta hanyar da zai nemi mafi kololuwan arziki ga zuciyan ko da rakoran ko kuma gangan jikin shine bin waɗancan dokokin da Allah maɗaukin sarki ya sa wa mai azumi to shine kololuwan samun arzikin duniya da lahira da bawa zai samu wa qabuli ma tazku bihi mimma fihi hayatuha sannan ran dan adam ko zuciyin shi ya iya karɓan abin da zai tsarkake shi a rayuwan shi na har abada yanzu ki iya yadda kin saba cin abinci da safe kin saba ci da rana a ce abincin safen nan ki janye shi ki mai da shi asuba abincin rana ki soke shi gaba daya sai can bayan faduwar rana za ki ci duk abin da kika saba sha na ruwa da sauran kayan kwantar da hankali da abin da ya shafi gamsar da zuciya na sha'awa a ce duk wannan ki dakatar da wannan abu har na tsawon wata daya to wannan shine mala ya ce an shirya ran don ta iya karɓan abin da zai tsarkake ta a duniya domin samun rayuwa na har abada wanda ba zai yanke ba a lahira sannan wa ya jo min hiddatiha wa suratiha sannan azumi ga wanda ya saba yin azumin to azumi yana karya ko yana dakushe kaifin yunwa da kuma bayyana suran daga ɗan adam yanzu mutumin da ya saba kullum zai ci so uku ko wani so hudu ko wani so biyar wani kowane lokaci shi a cece ne idan ya samu kanshi a wani yanayi da zai yi na uku ko hudu ko biyar bai ci bai sha ba to sai kin ga alaman yunwa a tare da shi sai jikin shi ya bayyana wannan yunwa amma duk mutumin da ya saba yin azumi don haka ya faru da shi ya samu matsala na cin abinci ne ɗaya ko yini biyu ko yini uku ko wani yanayi na rayuwa wannan sura na yunwa ta rama da bayyana wani abu na tamowa a jikin shi sam sam wannan ba zai bayyana ba sannan kaifin da yunwa take da shi na ta iya haifarwa mai jinta lalura ta shi wannan sam ba zai ji ba kun gano wannan da ke ku ba zai ji wannan ba sam sam a tattare da shi wa ya sannan azumi yana tuna ma zuciyar bawa بحال الأكباد بحال الأكباد الجائعة من المساكين irin halin da hanta ko zuciya ko cikin talakawa yake yi masu ruri da yadda suke jin raɗaɗin yunwa in mai arziki ko wani basara ke ko wanda yake da wadata ko mai rufin asiri ya ɗanɗan yadda azumi yake zai ji yadda yini da yunwa yake to zai tuni a'a a shi malam wani da shi da iyalan shi abin da suke ji kenan idan ya zo ce man babu abin da zai ci yau a gidan shi ashe haka matan shi ke ji ashe haka 'ya'yan shi ke ji dattijawa na ji shekaran nan da zai ce yayi ni bai ci abinci ba o'o oh, oh, ashe wannan bala'in da nake ji na yin wannan haka zai kwashe wata da watanni yana ji kun gano wannan zai rika tuna mai halin da talakawa suke ji sannan wata da yi kuma jari shaitan azumi <clears throat> yana takura magudanin shaitan min al'abdi a hadisi annabi ya ce inna shaitana yajri min ibn adama majarar dami ya ce yana gudanuwa a jikin ɗan adam duk inda jini yake ina yake kai da komowa yake zagayawa to a lokacin da kike yawaita yin azumi to azumi yana bin duk inda shedan din nan yake yawo a jikinki yana takure mai hanyar da yake wuce bita da liƙi maza ta'a ta hanyar ƙuntatawa da matsi magudanar da abinci yake gudana a jikin ɗan adam to kamar ana zuwa ana sanya toshiya ne da tariya da kariya ta hanyar da ɗan zai rika gudana a cikin jikin ɗan adam sannan wa ya haɗu su a'aba a nirsir saliha sannan azumi yana rage ma ɗan adam ƙarfin jiki wanda akwai mutumin da in yana jin ƙarfi ya ci ya ƙoshi to zai aiwatar da wautan da Allah su yi fushi da shi fushi na ƙarshe ku gano wannan mun zai ji yana da ƙarfin da in yi biki mutum goma to sai an kai su ta karo ruwa haka to kila ba maki a jikin jin wannan ƙarfi da yake yi zai iya dukan wani mutum sai ya mutu yana mutuwa shi kenan allah maɗaukin sarki ya riga ya yi rijistin shi a wuta har abada to azumi yana rage wannan karsashi na karfin gaba da mutum yake jin shi fa komai zai iya yi to yawan azumi yana takura gaban ɗan adam daga sakewa na ɗabi'a fi ma ya zurruha cikin abin da wannan gaba za ta iya ya cutar da ita min hawa wa ma'adiha a nan rayuwar duniya ko a lahira domin a lokacin da mutum yake jin ƙoshin lafiya a jikin shi zai iya yin abin da ma zai iya cutar da shi a wannan rayuwa nashi na duniya kila bai ma sani ba kun gano wannan ya eh, abin da yake gani ya ci bulus sai kuma a waye gari bai ci bulus din ba kun ga a duniya ya cutu akwai abin da a duniya zai yi tsammanin ya ci bulus yana zuwa lahira sai Allah ya mai tasau kun ga bai ci bulus ba amma da yana azumi azumi zai rage wannan karfashi din ne ya afkawa abin da zai saka ya cikin fushin Allah da kuma fushin al'umma bala ya ce walan ma na fiqamin nufus yayin da ya zama yaye ga zuciya an shahawati ha ga abin da zuciyin ke matakan sha'awa min a shakil umur yana daga cikin al'amura mafi wahala wa abu ha abu ne kuma wanda sai an yi kicimilli wajen iya hana ɗan adam sakewa ga abin da ran shi ya saba yi to ta'akhkhara farduhu wannan yasa sai Allah madaukin sarki ya jinkirta farlanta azumi hatta توطنت النفوس على Sala. والصلاة aka bar zuciyar ɗan adam ya samu natsuwa akan tauhidi da kuma sallah kafin a tsaya a farlanta ma al'umma abin da ya shafi azumi saboda wahalan da al'amarin azumi ke tattare da shi sai Allah maɗaukin sarki ya bi abin sannu a hankali a hankali har sai da al'umma suka gama gamsuwa suka amince suka rungume tauhidi suka ƙudurce suka rika aikata ayyukan tauhidin sannan kuma suka saba da yin sallah sallah ta bi jikinsu azumi kuma sai aka jinkirta farlanta shi sannan wa allafat awamir alquran zukatan bayi da jikinsu aka waye gari sun saba aiwatar da umarni da hani na alƙur'ani wa naqalat ilayhi bitadrij to shine sai aka ɗauko azumi aka kawo ma al'umma amma shi ma bitadrij sannu sannu a hankali wa kana farduhu fi sanati thaniya min al azumi ya kasance an farlanta shi ne shekara ta biyu a bayan hijira shekara ta biyu bayan hijira ga farlanta azumi ma'ana shekaru sha uku da aka yi a garin makka allah bai farlanta azumi ba da aka zo madina sai da aka shekaru biyu allah sannan ya farlanta ma al'umma yin azumi saboda abin da makaranta na wahalan da azumi yake tattare da shi bala ya ce wafure da awwalan azumi a karan farko an farlanta shi ala wajihi takhir cewa mutum yana da zaɓi hu wa baina an yaftara ko dai mutum yi azumin ko kuma ya sha azumin shi wa baina an yut'ima ala kulli yawmin miskina ko dai mutum ya azumi ko kuma ya rika ciyarwa a kowane yini ya ci da miskini daya farkon al'amarin azumi kenan kina da dama yau azumi ki ce ta iya ba zan yi azumin nan ba sai ki dafa abinci ki ba talaka sai ki ci abincin ki da rana kawai gobe kuma yankin so sai ki azumin jibi kuma haka in ma kin ga dama azumin duka ma ki ki ta ciyar da abinci da farkon farlanta azumi haka yake sun manukila ila tahkim daga nan sai aka ɗauki al'amarin azumi ya zama wajibi waje alal it'am sai aka mai da ciyar da abinci shekhil kabir da dattijo wanda ya manyanta wal mar'ati da mace za mu tattauna wannan matsalan sosai domin gaskiya al'amari ina tausaya ma hukumata kuna saka son zuciya cikin botan Allah musamman game da al'amarin azumin nan malamai za su yi fatawa ɗaya su ku faɗaɗa fatawan ki jefa rayuwanki a cikin hadari cewa da aka yi macen da ke da ciki ko take shayarwa za ta iya aji azumi ta ciyar ba fa kawai daga ciki daga shayarwa ba abin da ake nufi ba ke nan, na ake nufi mace mai ciki ita ce wacce azumin ba zai yiwu ba ya za a gane ba zai yiwu ba ta gwaggwada ta yi ɗaya ta kasa kaiwa gobe ta ƙara ta kasa kaiwa jibi to kun ga wannan goma farkon ta gwada akalla su uku to sai a ce shan da ta yi to ta ciyarwa da azumi ya kai tsakiya sai ta gwada ɗaya biyu uku hudu misali biyar yaga ba zai yiwu ba za ka iya ta hallaka ko abin da ke cikinta zai iya ya hallaka wannan ma sai a ce ta aji ko kuma ma farko ƙwararre amintacce musulmin likita ya ji ya gwada ta ya tabbatar da azumin nan ba ba zai yiwu ba in ta yi zai iya haifar da matsala a kanta ko kuma ga abin da ke cikinta in ya ba da ta aji azumi sai ta aji amma ina gaya mu kashi 99 na mata da suke aji azumi saboda ciki ko shayarwa ba fasa gwada wannan ƙariya suke za su iya yin azumin nan wallahi inda wannan son zuciyar kika yi ki shirya ana nan ana bin ki bashin shi ba malamin da zai ce kawai daga zaren kina da ciki ki aji azumi alhali za ki iya yi ba malamin da ya taɓa faɗin wannan wannan bayanin ake yi iri-kiri sai suke za da ce ina da olfa ba zan yi azumi ba sai a ce kin je kin gwada azumin ne da yiwu ba so nawa ke gwada koko kin je kin samu likita amintacce ƙwararre musulmi ya baki fatawan cewa ba za ki warke ba daga wannan cutan saboda haka ki aji azumin ki rika ciyarwa idan ba ki samu wannan ba sai aka samu likita a sai ulsa ta hana ki azumi rama fa ki ba cin da ba a samu tabbacin cewa ba za ki warke ba yanzu ya zama kamar ciwo ne ya hana ki to fa iddatun min ayyamin ukhra sai ki samu wasu kwanuka can gaba ka rama shi ya kawo ku san wannan haka ka'idan yake sai an ji an samu ƙwararren likita ya gwada ki ya ce ba zai yiwu ba har abada amma an ba haka ba to bayan azumi ya wuce bayan sati da sai ki jarraba za ki yin azumi ɗaya ya yi tiki kin zo za ki ne biki kasa sai ki ce to saura 28 an ƙara kwana biyu kin wuta ki ƙara har sai kin rama shi kina yi kina neman magani amma in kin je likita ya gwada ki ya ce a azumin nan ba zai yiwu ba to shi kenan an tabbatar da rashin yiwuwan azumi an fahimci wannan da kyau ko a nan an tabbatar da yawan rashin yiwuwan azumi ma ka kawai da san zuciya mutane su rika yin waɗannan abubuwan ba zai yiwu kun ga wannan kuma zai bayi a kan cewa mutane su rika ƙoƙarin bincike su san halin da lafiyar su yake ciki kullum ba kawai ki ji an zuwa na tambayan ana talla ai ga wani dutse idan aka jiƙa shi yana ƙona olsa sai ki je kina jiƙa sai je karshen olsa cikin ji gwada ki kun gano wannan da kyau za a zo za a ce wa mutane abu kaza na maganin kaza ne kawai sai su juya aikin shi su ce ai shi ma zai yi kaza misali ruwan zamzam annabi ya ce ma'u zamzama lima shuri bala ruwan zamzam yana tasirin aiki don abin da aka sha shi shi haka annabi sha ya ce ba inda annabi ya ce a daga sha ido ko a zirara sha hanci ko a zuba a kunni ya faɗi ba in gina fama da ciwon ido ko gina fama da ciwon kunni ko wani ciwo sai ki sha ruwan zanzan ɗin da niyyar allah kyar da ke wancan ciwon sha aka ce ba zubawa a kan shi to ga inda ake ta samun matsaloli manadin ku je ku samu malaman da suka karantar da ku ga tasirin da wannan ruwa yake da shi Ku gane yi mako bayanin a ah, ba za ku yi ba ku da kanku ne za ku markaɗa hadisin kawai ku ba shi fahimtar da kuka ga damu wannan ba daidai ba ne musamman al'amarin azumin nan kun je yadda ka'ida da yadda tsarin shi yake kuma ina da yaƙinin kashi casa'in na mata da suke da ciki Allah za su yin azumi kashi casa'in da takwas na mata da suke shayarwa za su yin azumi amma kawai daga an ce tana shayarwa wata Allah Allah take ke fa azumi ya kusa daga tana ciki don kace azumi to kin kayar da ɗaya daga cikin rukunan musulunci zan ga yadda ake tsallake a lahira ki hankali Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai malai yace idza lam yutiqa saw ka'idan shine idan ba za su yin azumin ba rukhisa lil maridi haka kuma an yi rangwame ga mara lafiya wal mustafir da matafiyi ay yaftira su ma su aje azumin su wa yaqdiya iddatun min ayyamin ukhra sai ma azumin a wasu lokuta na daban wanda ba na cikin ramadan to wannan shi ne ɗan taƙaitaccen a ta'aliki wanda al'imam imam ahadu suna fi diyar misriya sabikan a malin fiƙi yi mana allah madaukakin sarki ya saka mashi na alkhairi to wannan a takaicen takaita ke yanzu mun fahimci mai azumi ko da kuma kyakkyawan tasirin da azumi yake da da kuma ɗan takaitaccen farlanta azumi da aka yi da kuma yadda aka bi sannu cikin hankali aka farlanta shi haka ne to sai malam ya ce hukumu to azumin nan menene hukuncin shi saumu ramadana rukunin min arkanin islam azumin watan ramadan rukuni ne daga cikin rukunin musulunci wa fardun min fara'idihi sannan farilla ne daga cikin farillan musulunci ganon saumu ramadan rukunun min arkanin islam wa fardun min fara'idihi qala ta'ala Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siya, Allah ce ya kuma imani Allah madaukin sarki ya farlanta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka farlanta shi ga waɗanda suka zo kafin ku la'allakum tattakon tabbas in kuka bi dokan Allah za ku zama masu takawa za ku zama majin tsoron Allah in kuka yi ɗa'a wajen yin wannan azumi kuma azumi aiki ne na masu taƙawa, don ba kowa ne zai iya tsayawa ya azumin ba domin da za ki shiga ɗaki ki ci abincinki ki sha abin shanki an jima ki bido ki ce ina azumi ba wanda zai ce ƙarya ne haka ne amma ta tsawa shi zai hana kike haka shi yasa azumi yana daga cikin abin da ke tabbatar da cewa mai yin shi fa to mai tsoron Allah ne malice al'ayatu ila qaulihi ta'ala shaharar ramadan alladhi unzila fihi alquran ga watan ramadan wata ne da allah madaukin sarki ya saukar da alkur'ani a cikin shi hudan linnas wanda shi alkur'anin nan shirya ne ga mutane bayyana min alhuda sannan alkur'ani yana bayyana yadda shirya take wal kuma alkur'ani littafi ne da ke rabe tsakanin karya da gaskiya faman shahidan min kuma shahara duk wanda ya rayu a cikinku har ya kai watan ramadan ya sumuhu to ya azumci watan ga nan ba ba inda Allah ya ce wanda ya ga watan domin da a ce wanda ya gani ne sai ta abirin shi da ru'uya ya ce faman shahida an ce sai wanda ya gani a ga makaho ya huta ko gane mai cutan dindimi ya huta wanda yake raye kwanan watan ya kai uku hudu bai bayyana ba kunga shi ma ba zai yi an gani kunga shari'a sai ce man shahida min kuma shahara na biyu sai ce a shahar ba wanda yake ganin shahar amma ana ganin hilal ana ganin kamar shahar shine kwana talatin din shine watan amma da Allah yana son ya amfani da gani ne sai ce famar amin kumul hilala ku gane da wannan ne jahilcin masu cewa su ba za su yi azumi ba sai sun gani da idan su ya bayyana na farko ba sun alkur'ani ba na biyu ba sun sunna ba sannan sun jahilci larabci su ba su yi komi ba bayan da allah maɗaukin sarki ce sai mutum ya ga wata zai azumi cewa duk wanda ya rayu ya kai watan ramadana to ya azumce shi waɗannan jerin ayoyi tun daga na 183 zuwa na 185 waɗannan ayoyin sun tabbatar mana da azumi farilla ne kamin ya ce falya sumuhu to ya azumce shi wannan kuma umarni ne wanda ba abin da ya sassauta wannan umarni din wa an ibn umar radiyallahu anhu qala daga abdullahi dan umar Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace buniyal islamu ala khamsin annabi yace an gina musulunci akan rukunai akan shika-shikai guda biyar buniyar islamu ala hamsin shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shaidawa babu abun bautawa a bisa cancanta sai allah sannan annabi muhammadu manzan allah ne wannan shine shi shike ko shike na farko da dole mutum sai ya yarda da wannan ya kudurci wannan ya san ka'idoji da dokokin wannan <coughs> sannan ne zai zama musulmi wani guji ahalus sunna ba fa suna da matsala da sauran yan bid'a saboda abin da ya shafi sallah ko azumi ko zakka ko hajji ba ne akwai matsalolin amma matsala mafi muhimmanci shine matsalan abin da ya shafi tauhidi ne yanzu da kalmar shahada jama'a waye allon da za a shaida babu abin bautawa a bisa cancanta ke shi tun daga na ke samun matsala da su mu'attila za su bi siffofin da Allah maɗaukin sarki ya faɗi a cikin alkur'ani da ingantattun hadisan annabi jisai su kwashe ma Allah ta zubar Sukuri ya ce wa huwa sami'ul basir ce ba su yadda ba eh yau mai yuka shafa an saƙin ce ba su yadda ba ta jaribi a ayunina ce ba su yadda ba yanzu larabbuna ta ce ba su yadda ba kunga tun daga na an samu matsala mushabbiha da mafila su kuma suna ɗaukan siffofin 'yan adam da sauran halittun Allah suna kwatanta siffofin Allah da shi su kuma kunjin da suka ɓata an gani sai kuma waɗanda su kuma mu'awwila ne za su bar sufofi amma za su yi masu tawili kun fahimta to duk anan aka rika samun matsala tsakanin ahlus sunna da mu'tazila da jahamiya da qadariya da Rafiza, da khawarij da ash'ariya matridiya kullabiya da sauran batattun nan duka matsalan ahalus sunna da su matsalan tauhidi ne tun da kan al'asma'u wa sifat a zo wajen uluhiyya ana da da su wajen rububiyya ana da matsala da su duk wani abin da ya shafa haƙƙin Allah ana da matsala da su a zo maganan gaibi ilimin Allah al'ilmu wal kudara wal haya ana da matsala da su kun gano wannan da kyau ku a da matsala da su dangane da mashi'a idan aka ɗauko ilimin Allah ‘yan bida'an nan cewa suke Allah maɗaukin sarki bai san komai ba misali mutazila suna cewa kana al'amru ulu wai al'amari a rufe yake ga Allah Allah bai san komai ba sai abin ya faru yake sani yanzu misali da zaki yi hamma wai Allah ɗazu bai san zaki ba sai yanzu da yake kina ya la shi hamma za ta yi da kika taso za ki zo masallaci nan mai karatu wai Allah bai san nan za ki zo ba wai har sai da kika zo nan sai Allah ce a ah, ashe masallaci za ka zo kun gano wannan shine suke cewa kanal amru ono wai al'amarin Allah shi kanshi a dukunkune yake bai san komai ba sai abin ya faru sannan yake sani haka suke cewa duk wani abin da ya faru na nature nature ce take yin shi gani kawai yanayi ne yi wannan abu amma ba wani waya cewa Allah ya kan kawai yanayi ne yake idan aka ce za a buɗe wannan janibin za ku yi ta jin maganganu iri-iri shi sa duk malamin da zai zo ya tsaya ya karantar da abin da ya shafi tauhidi ko zai ta samun matsala da mutane mabambanta so za ku yi mamakin wani abin da za a zuwa ce an faɗa ka ga wani ya miƙe ta can baki a kan shi ya ƙi yadda an fahimci wannan da ke ku yanzu misali 'yan jabariya su 'yan jabariya wasu lalatattun mutane ne wanda har allah ma suna zaki, amma a fakaici sai ce in ga mutum yana aikata aikin sabo yanayin ayyuka na laifi rabu da shi ba laifi yake yi ba sai je sai su samu karuwa a gidan karuwa ce sannu karuwa sannu allah ya cuce ki da ya sa karuwanci sannu a ki laifi gano wannan mashayin giya sai to kaga allah ya cuce wancan ya bashi ya ci shan giya wai jabariya an mai jabar ne an tarfasa shi ne ba wani mai laifi a wajensu su kuma murja'a su masu lalatattu ne duk abin da mutum yi na laifi sun san laifi ne amma kaka zarge shi inda yana da imani aiki bai tasiri kun gano wannan da kyau ku duk abin da mutum ya ga dama ya aikata na laifi kaka ce zai shiga aljanna inda imani na tare ko ba zai shiga wuta ba ga ce da imanin shi da imanin annabi muhammadu da na mala'ika jibrilu da iri ɗaya ne su ce majabariya Ku gano wannan da kyau ku to duk waɗannan aƙidu ne mugayen aƙidu wanda 'yan bida suka ƙudurce a ransu to tun daga la'ilaha illallahu ake samun matsala da su Ku gani ana ƙetara wa muhammadun rasulullah to wata daga cikin za su komo ce shi annabi fa annabin lokacin shi ne annabin zamanin shi ne a yanzu shi aikin annabi ya ƙare cin da ya tafi to sai suka kasu gida biyu shin ƙur'ani za a aiki da shi kuma ba za a aiki da shi ba ɓangare daga cikin suka ce ƙur'ani shi ma ya daina aiki ko suka ce a za a aiki da shi amma malamin zamanin da yake shi zai riga ɗaukan alƙur'ani yana ba alƙur'ani ma'anan da ya su sai suka ce ƙur'ani kaman audugar rimi ne da ke yawa kan iska ba ta yadda iska ya da audugar rimi ba to haka kuma ta yadda kuka yi da ba yadda ƙur'ani ya yi da ku ba zama kun ga yadda muke ta samun matsaloli iri-iri da su sai mutum sai zo sai ce wai ana kafarta mutum yana sallah ai ba sallah yake ba tun daga ginin farko ne aka samu matsala ne ai ba sallah ne matsala mu da shi mu wai ba azumi bane ba zakka bace sannan ba hajji bane kun gano wannan matsalar menene tauhidi ne yanzu musulmin da yazo ya ce barhama Allah ne nan yajri wa wani yulad kaji shehu barhama yanzu misali wannan sallah ya zaga azumi ne haji ne zakati menene tauhidi ne tun ajin farko aka fara samun matsala da shi an gano wannan da kyau ko tun daga nan aka fara samun matsala da shi mutum ya faɗi magana ƙiri ya zama yana sukan annabi da cin mutuncin annabi kuma za a ce a karkace komi kai shiru baka gane ba ne baka gane ba ne yanzu ba yan faila suna ganin ba wanda ya kai sheik ibrahim in a wurinsu ba yanzu a wani ƙauye nan kan iyakan najeriya jihar kebbi ne wurin da nijar wani zindiki ya bayyana shi haɗewa yake gaba ɗaya zagi tun da kan shek ibrahim iyaf ɗin har zuwa kan shehu Jami, har zuwa kan manzan allah har kan allah gaba ɗaya kawai yake zagi yana cewa wannan zamanin ba zamanin inyasi ba ne wannan zamanin ba zamanin tijjani ba ne wannan zamanin ba zamanin manzan Allah ba ne zamanin ya ce zamanin shi sai buga misali cikin misalin bari maku shigin shi don ku gane yanzu wannan gwamnatin gwamnatin yara duwa ce gwamnatin nan gwamnatin jonathan ne gwamnatin waye na buhari ne ya ce to manzan Allah ya yi iyakan gwamnatin shi ya tafi shehu tijjani ya yi nashi ya tafi in yasi ya yi nashi ya tafi yanzu wannan zamanin zamanin waye ce zamanin shi duk wanda ya bi shi wace ba zai shiga aljanna ba wannan fa an fa ɗauka a bidiyo ana ta yawo da shi cikin jama'a duniya gaba ɗaya yanzu wannan kawai dan an jima kaga ya kabbar da sallah yana rawan sanyi shi ne zai ce wai wannan shi ma musulmi ne tun daga tauhidi shi bai ma shigo ba misali barawo ne ya shigo ya muka sata an kama shi za a fara dukan sai ce nifar suna na mamman za ce ko sunan ka waye wancan bannan da kai ya cire maka wannan darajar wannan shirkan da suke ya cire masa darajar sallah da azumi da zaka da hajjaye sau da sai wannan ya tabbata sannan waɗancan su tabbata jama mun gani kun manta ba a ƙasar nan ya kai yayin mutumin da yake cewa wai wanda yake sallah da azumi da umara da aikin banza yake yi ba kun tuna ya ce da sarka za su je su kamo mabiyansu su kai su aljanna don allah wanda aka sa mai sarƙa za a kai shi wani wuri ko a duniya ne kaga mutum da sarƙa ina da yaƙinin da ya za a kai shi inda zai ci nan kwai ba ana shako mutum da sarka sai ina a duniya kuma gidan yari a lahira kuma ku zuhu fa gulluhu ai sun mal jahima sun mafi silisilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku nan fa ake faɗin wannan magana nan nan sawi a cikin littafin shi ya ce fa innal akhadha bi zawahir kitabi was sunna min usul alkufri yace in kana neman tsantsan kafirci mara mis to ka ɗauko zahirin ƙur'ani da hadisi nan fa cikin hashe ta sawi alal jallalaini kina zuwa cikin garin zare ki ce a baki sawi za su baki ki buro sotul kahafi ayin da Allah yake cewa wala ta taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa wannan illa din ya makale na masharhi nan ya makale ya faɗi wannan magana kuma yanzu wannan maganar sai a ce shi ganin daidai ce tun daga la'ilaha illallah aka fara samun matsala gani idan ka je kuka samu tabakatul kubra na al'imamu sha'arani ya kawo labarin wani babban mutum wai ya hau mumbari ranar juma'a wani ta ce ashadu allah ilaha lakum illa ibilisa alaihi salatu wasala wai na shaida ba ku abun bautawa da cancanta sai iblis amincin Allah ya tabbata a gare shi wai kuma sawi sai ce radiyallahu anhu jama kuna gano wannan yanzu wannan bannan da wannan tabar gazar duk a ce a tattara mu annabi duk jama'an shi ne tsakani da Allah jama'a sai a ce me wannan ɓanna a gyara ta haka ne nan gyara ta sai a ci gaba da tafiya ma ba bar banna ta ta tafiya a rasa yadda za a dakile ta ba Allah maraukin sarki tsare mana imanin to sai ce wa ikamis sala da tsaye da sallah to tsaye da sallah ba ce fake sallah ba ta ka take tsayar da yawa daga cikin waɗanda suke da tauhidi in ba su sa ba suka je lahira ba za samu rahama daga farko ba Allah sau da sallah din mai wasa da sallah shiga uku jama'a duk wanda yake so rayuwar shi ta duniya da lahira su yi haske ya samu arziki duniya da lahira ya rika roƙon Allah farar ɗaya Allah ya karɓa ku to cikin abubuwa da yawa ya lazimci waɗannan abubuwa guda uku na farko ki tsara sallah kan lokaci na biyu ki yawaita karatun alkur'ani na uku Allah karke da tauhidinki ya lalace da shirka ko bida ko wani abu kin yake tsara wannan na rantsi da Allah duk abin da kika roƙa sai Allah ya baki ki yawaita karatun alkur'ani sannan ki tsara sallah a kan lokacinta ki gani allahi ba za ki taba jin kunci a rayuwanki amma daga ran da aka zo sallah aka samu matsala tun daga sallar asuba a wannan yinin ba ki ta kan lokaci ba tabbatar da wannan yinin naki gaba ɗaya condemn so da sanda ake signing agreement da Allah da sallah su ba ake yi ya kuma ba ke yi ba Allah ko raka ɗaya kika goce ko cikin sa matsala kan wannan kuma ke za ki miƙe ki samu sallan nan ba matsala amma problem da za a samu shine mai yiwa mijinki ko wani ɗanki ko wani wanda za ki iya sawa ya yi kinki wala wannan tatsatsi da tararin bala'in ya same ki isa kun ga al'amarin sallah jama'a ba al'amarin wasa ba ne da yawa daga cikin mata ku yi haƙuri ina yawan faɗin wannan maganin amma gaskiya ce aka same suna da matukan sakaci game da al'amarin sallah wallahi sakaci sosai shi sa rayuwa zai ta zuwa masu ba daidai ba yadda kike ma Allah abin da baya so ko ka zai rika sa ke ta tafarfasa in kika yunkura kika shige kike wani abu kina ganin da fita a cikin shi ko lokacin da zaki shiga kuncin da har abada ko ba zaki fita ba Zama ana cewa lokacin sallah yayi duk abin da kike ciki ki bari kuma ki sallan nan irin ta annabi wa ita'iz zakka da kuma bayar da zakka kun ga zakka kowa ya tabbatar da mutumin da zai fitar da zakka ya fitar da zakka yanda shari'a ta ce kina da dukiya ta kai nisabi fidda ta ba da ba waɗanda Allah ya ce a ba in zauna lafiya amma baki da shi ko to jira masu shi su baki wa hajjil bait da kuma hajjantan ɗakin Allah duk wanda Allah madaukin sarki ya ba lafiya ya mai arziki da zai iya zuwa aikin hajji duk shekara ya kokari ya ci domin a hadisi annabi ya ce tabi'u bainal hajji wal umara ku rike bibiyan aikin hajji da umara fa innahuma yanfiyanil saboda hajji da umara suna kore talauci kama yanfil kira kama yanfil nar khabatul hadid kaman yanda wuta ko gizagizi na kira take tafi da karin karfi to haka hajji da umara suke kauda talauci ga mutum sannan hajji da umara suna kankare wa mutum zunuban shi duka kisa jama babun wasa ba ne al'amarin da ya shafa hajji ko umara ku daina kallon kudin da za ku kashi wani zuwa aikin hajji wannan is nothing Allah ya ba kuma Allah zai mai damu sannan wasu mai ramada da azumin watan ramadan shi wannan ba sai mun ce komi ba wanda za mu zo mu ji fadlu falalan azumin watan ramadan an gane allah madaukin sarki ya taimake mu wannan hadisi mala ya ce ya yi takarijin shi a baya wa ajma'atil umma alawo wujubi tsaumin ramadan mala ce duk al'umma sun haɗa kan cewa azumin watan na wajibi ba wata al'umma wacce ta saba daga wannan illa sharzimatul kalila wanda su sun ce ba wata ibada da ake yi na gaba sallah suka ce addu'a addu'a ka ce ayi wani ko kana ruku kana a addu'a sannan al'amarin da ya shafi zakka suka ce tsarkin hali ake nufi hajji kuma suka ce mutum ya kula da iyalan shi ake nufi azumi suka ce mutum ya zama mutumin kirki kawai ake nufi amma wai a cikin abu kuma Allah ga suna suna yin abin da suka dama suna al'iba a waɗanda suke yan ibaha su komi halal ne kawai kuma ka taba za ce su ma musulmi ne suna shukawa da tsula tsiyansu yadda su ga dama Allah madaukin sarki kiyaye wa annahu ahadu arkanil islam suka ce azumin nan fa to ɗaya ne daga cikin rukunin musulunci allaci ulimat madmina addini bi darura wanda addini kowa ya san shi ba sai ma an tsaya ana ma wani bayanin wai ga yanda azumi yake ba wannan abu ne wanda yake ma'alumin min addini da darura kowa ya sani wa annan munkarahu duk wanda ya inkarin azumi kafirun wannan kafiri ne murtaddun anil islam wanda ya yi rudda ya bar musulunci baki da wannan bayani malam ya ɗauko shi a cikin fiqh sunna na sayyid sabiq yace fadluhu falalan azumi ana bi hurairata kala-kala, rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace man sama ramadana imanin wa ihtisaban duk wanda ya azumci watan ramadan yana mai imani da Allah da kuma neman lada gufira lahuma ta kaddama min zambi wannan mutum an gafarta mai duk zunuban shi da sun gabata duka ƙa'idansu ya zama kin yadda da Allah ne ya sa ki kuma biyayyan Allah ya sa ki azumin da kuma neman sakamakon da Allah ya ce zima duk mai yin azumin kika yi don wannan duk zunuban ki Allah ya gafarta wani hadisi al-imam al-bukhari da muslim ne suka ruwaito shi ko ba wani dalili da ya zo ya tabbatar da falalan azumi sai wannan ko wannan ya ishe shi وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو هريرة يتي النبي يتي قال الله عز وجل الله يتي حديث قدسي كل عمل kullu amali ibn adam lahu duk wani aiki na dan adam to nashi illa siya sai fa azumi fa innahu li Allah ya ce azumi nashi ne wa ana ajzi bihi kace shi kuma zai bada ladan azumi wasiyamu junnatu azumi garkuwa ne fa idza kana yawmus sawmi ahadikum idan aka waye gari ɗaya daga cikin ku yana azumi to falayar fos kada ya shi Shin duk wani magana na batsa duk wani karatu ko kallo ko wani yanayi da zai kai zuwa ga harka na batsa fafi ne na batsa da shari'a ta hana to an hana duka a ta karatun mujalla na fim da wasu ke da kallon fim kallon kwallo kallon sunuka kalluwan yana da cikin arrafatu mutum na azumi kai da suke kalli ne yadda shidan ya biyo ma wasu samari ta bayan gida ana cewa yau ramadana sai sai tsalle sai su ga ramadan ko a za a fara buga kwallo za a ci ramadan ko wasu kuma shidanin ana cewa ramadan ya tsaya sai je sai ta aro littattafan soyayya wai wannan zai rage mata yini shaidan ne bai ke mata wannan gizon harai gina ana da shi baya ne babu da ke da shi bacin nan ana nan wata ita kuma sai je sai ta aro me fina-finai kasusuwa na fim ɗan hausa ko na nigerian fim ko na turawa da sa sai ta kallo Allah ya kyauta wala ya kuma duk wani abu da ya shafi abubuwa na mugun wasa wala ya ji alkowauta ko iface-iface da daga murya da yin abubuwan da ba su dace ba kuma mutum na azumi kare ana sai zama na tsatsi ne in sha ta a ahadun in mutum yana azumi sai wani ya zage shi auka ko ya fada da shi fal ya kule ce in ni sa'imun ni ina azumi marratai wallazi nafsu muhammadin shi nabi bai ce ina maku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi da kulofa fa nisfa'in kun ga bashin wa bakin mai azumi atyabu inda Allah yawmal wannan ya fi daɗi a wurin Allah ranar tashin alkiyama min rihil misk sama da kanshin almisk wal sa'im farhatan mai azumi yana da farin ciki biyu ya farahuma wanda yake farin ciki a cikinsu idan aftara fariha bi fitrihi in ya zo buɗe baki ba yana jin daɗi ba sannan wa idan laqiya rabbahu fariha bi sawmihi ran da ya haɗa ubangijin shi kina mutuwa za ki fara farin ciki da azumin da kike in dai baki lalata tauhidin ki ba kuma azumin ya zama babu riya a ciki shike duk waɗancan abubuwan da aka faɗi a baya kuma kin nisance su to magana ya kyau kuma jama'a mutuwan nan ko mun ki ko mun so sai an me Allah sai an mutu ko mun ki ko mun so mutuwa dole Allah shi kyauta ana da ta al-Imam al-Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi wa an sahal bin sa'ad anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala qala dan sa'ad yace annabi yace innatil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan nabi bai ce a aljanna ko ta kofa da ake ce mata rayya ya dukulun min husa imuna yau malkiyama masu azumi ta wannan kofa za su bi su shiga la ya dukulun min hu ahadun gairuhum in ba su ba ba wanda zai bi ta wannan kofa kalu za ce aina sa'imun ina masu azumi fa yaqumuna sai min mimmiki Allah ka sa muna ciki la yadkhulu minhum ahadun ghayruhum wanda ba su ba annabi ya cewa ne shi ba zai bi ta wannan kofa ba Fa'iza, idza dakhalu suna shiga sai a mai da kofan a rufe falan yadu falam yadkhul minhu ahadun babu mutum ɗaya. wanda ba su ba wanda zai shiga kofan ta inda suka fi wannan hadisi al bukhari da muslim ne suka rubuto shi jama'a akwai hadisai da yawa da suke bayani dangane da abin da ya shafi falalan azumi kuma duk mun san sai amma dan abin da mala ya kawo mana a nan to kifaya ya isa ya gamsar kuma ya wadata jama'a mun gano wannan da kyau ko sai idan Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba زامتاش وجوب الصيام رمضان برؤية الهلال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم